This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara, arba'in da ɗaya, sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a mita mai matsakaicin zango. a jamhuriyar Nijar kuna iya sauraron shirye-shiryen nan kai tsaye yanzu ka ta tashoshin rediyon amfani FM da sarauniya da fara'a da noma da kuma muryar arewa da alol FM a koyaushe kuke sha'awa za ku iya sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet a voahouse.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya daga nan birnin Washington DC sahabo Imam Aliyu ne tare da Grace Alheri Abdu da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen da safiyar yau Litinin. To a fara da jin kanun labarai kamun ku ji sauran abin da muke tafi da su cikin shirin namu. Shugabannin Afirka ta yamma sun amince da wani tsarin matakan soja na taimakawa kasar Mali wajen kwato arewacinta daga hannun 'yan tawaye. 'yan majalisar ƙasar girka sun amince da kasafin kuɗin shekara ta 2013 wanda ya zabtara kuɗin da gwamnati ke kashewa da kuma kuɗin fensho kana ƙungiyoyin 'yan tawaye na ƙasar syria sun zaɓi wani malami mai sassaucin ra'ayi a matsayin shugabansu na farko a wani shirin gamayya to allah ya kyauta mun samu kuke-kuke daga wajen jama'a akan akwai abubuwa da ke cikin constitution da ya kamata a duba kuma wani suka ce ba kamata mu ba mu je mu tambaye eh, al'umma mu shi sa muka dawo muka ce to mu tara jama'a mu tambaye su gashi wani abubuwan da muke ji ake kuke-kuke akai ya kuke gan ayi wakili Suleiman Yahaya Kwande daga jihar Plateau yake bayani kan shirin garan bawul ga tsarin mulkin Najeriya wannan kamar matsayin tozartarwa ne ni a gare ni a matsayina na graduate na digiri ma na farko kenan dan na san a ce kuma wannan magana a ce akwai mai digiri na farko har na biyu har da na uku sannan ka ɗauke shi ka bashi direba saboda Allah da annabi wani ɗan najeriya mai digiri yake magana kan ɗaukar masu digiri a aikin tuki a kamfanin dangote muna kuma da rahoto kan shirin ƙungiyar ecowas kamar yadda kuka ji a kanun labaran ɗaukar matakin soji a ƙasar mali da kuma taron haɗin gwiwa tsakanin najeriya da nijar kan amfani da ruwa amma a halin yanzu sai ku gyara zama domin ku saurari cikakkun labaran duniya tukuna jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran shugabannin afirka ta yamma sun amince da wani tsarin matakan soja na taimakawa kasar mali wajen kwato arewacinta daga hannun 'yan tawaye masu kishin islama shugabannin kasashe goma sha biyar na ƙungiyar tarayyar tattalin afirka ta yamma ecowas ko kuma sidiyawo sun amince da wannan mataki da zai kunshi sojojin afirka su dubu uku wanda kuma za a ba izinin aikin shekara guda akasarin sojojin za su fito ne daga kasashen da ke cikin kungiyar ta ecowas tuni ma har wasansu sun riga sun bayyana cewa za su bayar da tallafin sojojinsu shugaba goodluck jonathan na najeriya ya ce ana bukatar rundunar sojojin domin hana wanzuwar musamman sakamako ba a cikin mali kawai ba har ma da sauran ƙasashen afirka baki ɗaya wani tsari na ƙasashen afirka ta yamma ya yi kira da a tattauna amma kuma ya gargaɗi sai fa idan ƙungiyoyin 'yan tawaye za su yi na'am da ci gaba da kasancewar mali a zaman ƙasa guda wadda ke da gwamnatin tarayya wadda ba ta bin wata ka'idar addini za a mika wannan tsarin ga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya domin ya sake nazarin sa muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya 'yan majalisar ƙasar girka sun amince da kasafin kuɗin shekara ta 2013 wadda ya zafta da kuɗi da gwamnati ke kashewa ya kuma ƙara haraji a yunkurin ceto ƙasar daga gaza sauƙi nauyi da ya rataya a wuyanta shirin tsoke bakin aljihu da za a gudanar baɗi ya hada da zabtar dala biliyan goma sha biyu daga kuɗin fansho hakan ya faru ne kwanaki bayan da majalisar ta kusa amincewa da ci gaba da aiwatar da waɗansu shirye-shiryen tsuke bakin aljihu yan majalisar sun ɗauki wannan matakin ne bisa ga bukatar shugabannin ƙasa da kasa da suka nemi ɗaukar waɗannan matakan kafin su ba ƙasar girka rancen dala biliyan arba'in ƙasar ba za ta iya biyan basuka da ke kanta ba wannan wata ba tare da ta samu rancen ƙasa da ƙasa ba jiya lahadi dubban masu zanga-zanga suka yi da fifi a kofar majalisar kasar girka yayin da 'yan majalisa suke shirin kada kuri'a sama da mutane dubu goma sha uku ne suka yi jerin gwano bisa titunan athens babban birnin kasar suka ya da zango a babban dandalin taron birnin ƙungiyoyin 'yan tawaye na ƙasar syria sun zaɓi wani malami mai sassaucin ra'ayi ma al-khatib a matsayin shugabansu na farko a wani shirin gamayya da ya haɗa kan ɓangarorin da ke yaƙi da nufin kawo ƙarshen mulkin shugaba bashar al-assad an kuma zaɓi wani ɗan kasuwa ra'is saif wanda ya ba da shawarar da ta sami goyon bayan amurka ta kafa gamayyar ƙungiyar da kuma wata ƙungiyar hamayya ƙasashen ƙetare a matsayin mataimakin shugaba jiya lahadi aka kuma zaɓi suhair al-atasi wata fitacce 'yan gwagwarmaya a matsayin mataimakiyar shugaba. an sha kulle katif tsohon limamin masallacin umayyad da ke birnin damascus a kurkuku sabili da kusho mr assad da yake yi kafin ya fice daga kasar syria bana saif ya shata tsarin wato garan bawul da amurka ta goyi baya wanda aka cimma yarjejeniya a kai a birnin doha jiya lahadi shugabannin hamayya sun yi ta kokarin haɗa kai yayin da suke fuskantar matsin lamba daga jami'an diflomasiyan amurka da kuma jami'ai daga kata da suke goyon bayan ayyukan 'yan hamayya tun da aka fara ta zoma bara an cimma yarjejeniyar ne bayan da majalisar ƙasa ta siriya wadda ake gani a matsayin mai wakiltar ƙungiyoyin hamayya ta miƙa wuya sabili da matsin lamba da ta fuskanta daga ƙasashen larabawa da kuma na yammaci da ke neman ganin sun cimma matsaya a kan wani sabon tsari wanda zai kunshi ƙungiyoyin da suka ƙi haɗa kai da wannan ƙungiya tun farko. labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc jami'an kasar bama da ma'aikatan agaji sun ce wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta kashe akalla sama da mutane goma yayin da waɗansu da dama suka ji raunuka a tsakiyar bama girgizar ƙasar mai karfin maki 6.8 ta auku ne kimanin kilomita 110 a arewacin birnin mandale an yi ta ƙananan girgizar ƙasa bayan wannan har zuwa safiyar yau litinin an samu adadin waɗanda suka rasu mafi yawa sakamakon wata karamar girgizar ƙasa da ta auku a wata gada da ake ginawa kan tekun irawaddi da ke kusa da garin shuwebo shaidu sun ce an kashe ma'aikata hudu da dama ma'aikata hudu da dama kuma sun ɓace shaidu sun bayyana cewa wani ɗakin kwanan ɗaliban addinin buddha ya rushe a ƙauyen kwamanyong da ke yammacin gadar ya kashe mutane da dama yayin da wata masana'antar haƙar zinari ta lalace a ƙauyen sintiku ta kashe mutane kuma masu yawa ƙungiyar agaji mai cibiya a birnin london save the children ta ce girgizar ƙasar ta lalata makarantu da dama sai dai ɗalibai basu je aji a lokacin kuma babu ɗalibi ko malamin da ya ji rauni. labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc to madalla jiya lahadi shugabannin kasashe da ke cikin kungiyar ecowas suka tsaye da shawarar su buƙaci tura sojojin ƙasa da ƙasa zuwa ƙasar mali inda wani ɓangaren ƙasar yake karkashin jagorancin 'yan tawaye tun cikin watan afrilu kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da wakiliyar muryar amurka heather maddox ta aiko mana daga birnin abuja inda aka yi wannan taro salihu garba ya fassara zai kuma gabatar ƙungiyar tarayyar tattalin arziki ta kasashen yammacin afirka wato ecowas ta ce tana buƙatar sojoji fiye da dubu uku su shirya domin tura su da za a yi zuwa ƙasar mali bayan tattaunawar kwana uku shugabannin yammacin afirka sun rattaba hannu kan yarjejeniya suna kiran majalisar ɗinki duniya da tarayyar afirka su goyi bayan tsoma hannun sojojin ƙasa da ƙasa da afirka za ta shugabanta a ƙasar mali domin murƙushe 'yan tawayen arewacin ƙasar shugaban ƙungiyar ta ecowas kadre desire wadrago shi ya karanta yarjejeniyar yana cewa watakila yin amfani da ƙarfin soja ya zamo dole domin murƙushe 'yan ta'adda

yawancin sojojin za su fito ne daga kasashen yammacin afirka kuma har wasu kasashen sun yi alkawarin ba da taimakon kayan aiki yarjejeniyar da aka cimma ta hada da neman hanyar sasantawa amma ta yi gargaɗin cewa tilas ne 'yan tawaye su amince da mali a zama ƙasa ɗaya a ƙarƙashin gwamnati ɗaya da babu ruwanta da addini ansar dine tana ɗaya daga cikin ƙungiyoyi uku masu alaƙa da alƙaida waɗanda suke rike da arewacin mali tun cikin watan afrilu makon da ya wuce ƙungiyar ta ce tana da sha'awar tattaunawa ta gaskiya kuma mai ma'ana da hukumomin mali a wani jawabin da ya yi jiya lahadi tun farko shugaban ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da afirka ta yamma sa'id jinid ya buƙaci jami'an mali da su hanzarta shirye-shiryen gudanar da tattaunawa da ƙungiyoyin 'yan tawaye. All avenues for dialogue and negotiations with Malian rebel groups should be explored as a matter of priority to avoid as much as possible. Ya ce ya kamata a bayar da mahimmanci ga nemo kowace irin hanya ta yin shawara da tattaunawa da ƙungiyoyin 'yan tawayen Mali. domin a kaucewa matakan soja da kuma irin sakamakon wanda wannan zai iya haifarwa. Ita dai ƙungiyar Ansar Din an santa da fasara shari'ar Musulunci ta hanyoyi masu tsauri da suka tanadi kashe mazinata da yanke hannuwan barayi. a makon da ya wuce kungiyar ta ce za ta kyale ma'aikatan agaji su gudanar da ayyuka na jin ƙai a yankunan da ke hannunta. amma da yake akwai ƙungiyoyin 'yan tawaye da yawa da ke ƙoƙarin neman tasiri a arewacin malin da wuya a sani ko tattauna da ƙungiya ɗaya zai iya haifar da zaman lafiyar da ake nema. Dejinit ya ce ɗaurar da marar kai farmakin soja a zahiri domin ƙwato 'yancin zai iya ingiza ƙungiyoyin 'yan tawayen su nemi da a yi sulhu da su. It is also important to send a strong signal to the concerned groups in northern Mali that the window of opportunity Ya ce ya kamata a ba kungiyoyin da ke gwagwarmaya a arewacin Mali alama kwakwara cewa zarafin da aka bayar yanzu na shiga tattaunawa ba na har abada ba ne. A watan Maris, wasu dakarun sojoji suka hambar da gwamnatin kasar Mali lokacin halin rudani ne masu ra'ayin ɓallewa da masu ra'ayin riƙau da ke alaƙa da alƙaida suka mamaye arewacin ƙasar. Da an san ƙasar Mali a zaman cibiyar yawon shakatawa da buɗe ido kuma ƙasa mai bin demokradiyya sau da ƙafa. Yanzu ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi haɗari a doron duniya. Yayin da ake kammala taron ƙolin a Najeriya, wani ɗan jarida daga mali ya yi tambaya a madadin 'yan arewacin ko shugabannin suna zaton sojoji za su hanzarta shiga ƙasar ta mali domin kare su amsar da ya samu ita ce ana ci gaba da tattaunawa amma babu abin da ya tabbata wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina To a ƙarshen makon jiya ne wakilan Majalisar Wakilai ta Tarayya a Najeriya suka koma mazaɓinsu fiye da ɗari uku domin su ji ra'ayoyin jama'a kan ayoyin tambayoyi daban-daban har arba'in da uku da ake son a yi wa wato gyara a kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999. Wakiliyarmu a jihar Filato Zainab Babaji ta tambayi ɗan majalisa Suleiman Yahaya Kwande abin da ya sa suke neman ra'ayoyin jama'a kan wannan shiri. mun samu kuke-kuke daga wajen jama'a akan akwai abubuwa da ke cikin constitution da ya kamata a duba kuma wani suka ce ba kamata mu ba mu je mu tambaye eh, al'umma mu shi sa muka da muka ce to mu tara jama'a mu tambaye su gashi wani abubuwa da muke ji ake kuke-kuke akai ya kuke gan ayi to wani tabbaci za ka ba jama'a cewa wannan abin da kuka fasa daga hmm. mutane za ku yi amfani da shi akwai wanda muka dauka tsakaninmu da Allah za mu ma jama'a aiki na dawo na kaba views nasu kuma da Allah zan kai majalisa mai wakiltar Jos ta Arewa da Basa a Majalisar Wakilan Najeriya Suleiman Yahaya Kwande. Daga cikin batutuwa arba'in da uku da Majalisar Wakilan ta miƙa wa jama'a don su yadda ko kar su yadda da su sun hada da kowa ya kamata ya miƙa buƙatar ƙarin jihohi batun zama ɗan ƙasa bai wa ɗan majalisun dokokin jihohi gashin kansu asusun haɗin gwiwa tsakanin jihohi da ƙananan hukumomi samar da 'yan sandan jihohi tsarin karɓa-karɓa kan kujerar shugaban ƙasa tsakanin sashen arewa da kudu da dai sauransu. Bayan an kammala tattaunawa da karɓar takardun da jama'ar suka cika, na tambayi jagorar dandalin don jin ta bakinsa. Sunan su da ta Timothy Adudu. Akwai abubuwa da yawa da suna faruwa a kasan wanda an gan cewa kamar idan an gyara doka zai kara gyara abubuwan. Shi yasa an ce bari a reviewing constitution a duba inda ya kamata a yi gyara ko a yi kare ko a cire. Misali inda aka ce gwamnani ko president suna da immunity. Eh, in kin duba abin da aka ba sauraka a cire miniti nan ko kuwa a bari some of the things eh, kuma yadda mutane da gan su a nan zaki kula cewa kowa da kowa ya zo ana wasa na dare ana contribution na kuma zanta da wasu da suka wakilci al'ummominsu a wurin. Sunana Shehu Ibrahim Masalla, shugaban kungiyar Community Development Association. Abin da ya gudana a yau muna sauraron ganin irin shida mai faru domin mu samu damar bayani akan eriyoyin da muke ganin tsarin mulkin Najeriya na cutar da mu kuma mun samu wannan damar a yanzu mun faɗi ra'ayoyin mu a wuraren da muke ganin ya kamata a taɓa a gyara su domin abubuwa su gyaru a Najeriya. Sarki Adamu Adiwu Utu Goki ce president na Basa Local Government Traditional Council. Na gode da abin da mutanen da muka zaba suna yi mana domin sun tambayi jama'a menene ya kamata mu mu ce abinda mun fada shine abinda zai taimake su su sa dokokin da za su taimake mu. Sunana Ismail Shuaib daga Nasarawa Go. Eto eh ni gaskiya akwai bangare biyu musamman maganan haɗin gambiza na maganan kuɗin local government da na governor musamman a Plateau State. wannan abu ya zalunce mu dan yanzu ya local government suna yajin aiki kusan wata bakwai to kin ga inda ba wannan joint account din ba wanda zai yi yajin aiki batun zama dan kasa mun ba da ra'ayi in ma an haife ka a guri ka zama dan kasan gurin cewa ko da bahaushe ne ya je ko kuma in ya je hausawa su shi ma ya zama ɗan ƙasa. to shi ba dan najeriya ba ne ko shi bahaushe ba dan najeriya ba ko ina ka tafi kai dan kasa ne halacaccen dan ƙasa ne kuma dole a baka wannan right din na mazanka na dan ƙasa. Bayan an gama tattara shawarwari da bukatun na jama'a, majalisar wakilan za ta zauna don tattaunawa da tacewa da ɗaukan na ɗauka. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Amma a jihohi uku da ke arewa maso gabashin Najeriya matsalar tsaro ta hana a gudanar da waɗannan tarurruka a mazaɓu, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Sa'adatu Muhammad Fawu ta aiko mana. Musamman a jihohin Borno da Yobe da Gombe, an gudanar da su ne a wuri guda, saɓanin yadda majalisar ta umarci membobinta da su je mazaɓinsu hakan ya sa na tambayi honorable umar ahmad na faɗa memba mai wakiltar dukku da na faɗa a majalisar tarayya menene tabbacin cewa ra'ayoyin al'ummomin da ba su samu halarta ba zai samu shiga in ka duba nan ba irin mutanen da babu akwai digatai akwai jaurabai akwai hakimai akwai masu anguwanni waɗannan mutane su ne muka sani suna karkara su ne wakilan jama'a to kuma duk suna cikin wannan zaure kuma kowa ya zo da jama'ansa honorable umar ahmed na faɗa memba mai wakiltar dukku da na faɗa a majalisar tarayya. Matasan arewacin Najeriya ta bakin Malam Ibrahim Garbawala ya ce su ba su gamsu da irin tambayoyin da wakilan suka zo da shi ba. A cewarsa tambayoyi 43 da ke kunshe cikin tambayoyin jin ra'ayoyin ba su ne manyan matsalolin 'yan Najeriya ba. Da farko dai ba wani abu bane illa al'ada da aka saba. Mun ɗauka ko wannan karin saboda koke-koke da yanayi da arewa ko Najeriya ta samu kanta a ciki abin zai canza zani. Amma kuwa gaskiya abin da muka shaida ajiya abin takaici ne abin kunya ne abin wulakanci ne ga talakan Najeriya ga ɗan Najeriya gaba. Kamar yaya? Ah, dan menene za a zayyana abubuwa har ɗaya biyu zuwa arba'in da uku bisa tsari na hankali tsakani da Allah. Idan yau ka ɗauko abu ɗaya zuwa goma ka jera daga farko muhimman abubuwa za ka ɗauko daga sama kajera. Kai kana gani kaman waɗannan tambayoyin shine matsalar mu a Najeriya. Dan Allah yanzu ke da kika wannan tambayar ke kanki a kika ce. Fi sabilillahi yaushe ana maganan cin hanci da rashawa yadda ya hana mu zuwa ko ina biliyoyi nawa na daloli aka cinye saboda me cin hanci da rashawa. menene ya hana a ce a cikin wannan bukatu da aka zayyana tambayoyi nan me ya hana a kawo cewa shin ERCC ya kamata a musu kotu wadda za su iya hukunta ko kuma a ba su yancin kansu suma su ci gashin kansu ba tare da wata doka ta musu katsalandan wajen hukunta mutumin da aka kama da laifi ba an shigar da wannan maganar ba shigar ba saboda haka cewa babu gaskiya cikin wannan al'amari Malam Ibrahim Garbawala na kungiyar matasa a arewacin Najeriya. Hakan ya sa na tambayi Honorable Yusuf Manuswa memba mai wakiltar Billiri da Balanga a majalisar tarayya ko waɗanne hanyoyi majalisar ta bi don zakulo waɗannan tambayoyin? Shi wannan ayyuka da muka fara yin shi ba wai lokaci ɗaya ba ne. Ayyuka ne wanda ake yin sa daki-daki don haka rashin saka abubuwan da ya shafi shin hanci da rashawa ba wai ba mu saka ba ne a'a akwai lokaci da shi ma zai zo wanda shi ma za mu nemi ra'ayin al'umma a cikinsa wanda idan sun bada gudumawa a kai za mu yi kokari mu zo mu tattauna a kai don mu saka a cikin tsarin dokoki da muke shirin gyarawa amma kamar masana suna nuna akan cewa cin hanci da rashawa shine babban matsalar da najeriya take ciki na yadda cin hanci da rashawa a kasar nan ya yi kakatutu kuma yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke jawo mana matsala a kasar nan amma bai yadda cewa dole ne mu fara da shi ba. Honorable Yusuf manusuwa memba mai wakiltar Bildiri da Balanga a Majalisar Wakilai, yayin tarurrukan ra'ayoyin al'ummomin jihohin sun bambanta, inda a jihar Yobe mahalarta taro suka yi fatali da batun kirkiro sabbin jihohi yayin da a borno gwamna kashim shatima ya jaddada muhimmancin bawa ƙananan hukumomi da jihohi yancin cin gashin kansu a jihar gombe kuma batun kirkiro 'yan sandan jihohi ne ya sha suka sa'adatu muhammad fawo muryar amurka a najeriya ci gaba ta na ne, ku da kun zaya kai ku da ‘yan Adam a ‘yan Najeriya. To muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sanarwar da kamfanin aliko dangote ya bayar watanni biyu da suka wuce cewa zai ɗauki masu digiri aikin tuki ya samu martani daga masu sha'awa har dubu goma sha uku ciki har da masu digirgir ga ladan ibrahim a yawa da ci gaban wannan rahoto majiya mai tushe daga kamfanin dangote wadda bata yadda ambaci sunanta ba ta tabbatar da cewa masu digiri na uku wato dakta su shidda ne suka aika takardunsu yayin da masu digiri na biyu su bakwai 704 ne kana masu digiri na farko su dubu da da da hudu sittin uku ne suka aike takardun nasu majiya ta ce tuni aka ɗauki waɗanda za a ɗauka kuma har sun gama karɓar horaswa a makarantar koyon tuƙi da ke cikin jihar kaduna ha kuma a wannan aiki na tuƙi har da mata suna cikin sahun masu neman wannan aiki sai dai hawa yau majiyar ta ce ba dukansu ne za a bai wa tuƙin babban mota ba har ila yau a binciken da muryar amurka ta gudanar ya nuna cewa ɗaya daga cikin abin da waɗannan sabbin direbobi masu aikin tuƙi za su amfana da shi shine samun damar mallakar motar da suke tuki ta yin kilomita dubu ɗari uku kwatankwacin zuwa daga Legas zuwa Kano sau ɗari da arba'in a cikin shekaru biyu. To sai dai yayin da kamfanin na Dangote ke ganin yana ba da gudunmawarsa ne wajen samar da aikin yi a cikin ƙasa a waje daya kuma da yawan waɗanda amurka amurka ta zanta da su suna allah wadare ne da irin samar da wannan aiki ga dai wasu daga cikinsu da abin da suke cewa kai wannan abu abin kunya ne wallahi ga najeriya ga shugabannin najeriya kwarai da gaske domin su kansu a jima ai a ce yau ana da mutane har sama da dubu dubunnai goma sha wai ana neman direba wasu na neman aikin direba wai wai kana da digiri ka yi karatu ka ɓata shekarun ka karatu wai a ce ka zo ka buge da direba kuma a ce an samu mutane ba mutum goma ba mutum hamsin ba har mutum dubunnai goma sha ga wannan abun ai abun kunya ne da yan najeriya ga kuma shugabannin najeriya wannan kamar matsayin tozartarwa ne ni a gare ni a matsayina na graduate na digiri ma na farko kenan dan na san a ce kuma wannan magana a ce akwai mai digiri na farko har na biyu har da na uku sannan ka ɗauke shi ka bashi direba saboda Allah da annabi duk da dai an san cewa akwai matsaloli na rashin aikin yi a Najeriya wannan exploitation ne ana nan cikin lokaci kaɗan wallahi za a yi ta wulakanta duk wani wannan wanda yake rike da wata digiri kowace iri ce ni a ra'ayina ina ganin gaskiya in ma hakan ta faru to a gaba za a yi kuka da ido domin ya fito ya faɗa cewa masu digirin nan sun fito ne daga jami'o'i na kwarai a tarayyar najeriya ma'ana iyayensu su suka biya kuɗi masu sunan kuɗi domin gudanar da wannan aiki na neman digiri digiri ana yin sa ne domin ka san bambancin fari da baki to kasar e, e, da ka san fari da baki aka zo aka ce kai tuƙin direba na tabbatar a gaba waɗannan mutane za su dinga nunawa za su duba su ga ba fa kuma wannan ƙalubale ne ga gwamnatin tarayyar najeriya da yawan waɗanda suka yi magana sun ku ta'allaka wannan abu ne ga sukurkucewan gwamnati musamman ma rashin shugabanci na gari sai dai sanin kowa ne kamfanin alhaji aliko dangote a nahiyar afirka kaf ba wani kamfani mai zaman kansa da ya samar da aikin yi ga jama'a kamar sa sai dai wasu na cewa wannan ɗaukar masu digiri a aikin direba na neman ya dushe wancan ƙoƙari nasa ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a Najeriya. koyon motar dan babu baya da kan gado To, an kammala wani taron haɗin gwiwa tsakanin Najeriya da Nijar kan hanyoyin inganta amfani da ruwa da ake adanawa a madatsun ruwa cikin ƙasashen biyu. Taron wanda ya haɗa ƙwararru daga ƙasashen biyu ya kuma duba matsaloli da manoma suke fuskanta wajen amfani da ruwa 'yan kamar yadda jagoran jami'an ko kuma jami'an Nijar a taron injiniya Garba Baraje ya yi bayani. kisa aka zo a canza mai don saboda ana so a cikin kwanciyar hankali da hudda su rika sako mu ruwa kaɗan don talaka na Nijar su zan iya aiki da ruwan nan. Muka nuna musu gulbi a yanzu bai da ruwa ya ko kaɗan. In ku da ne war haka akwai ruwa ko da kaɗan ne. A yanzu babu kuma da aikin da ake ya tsaya don manoma ne ke da kwanan amma muka nuna musu gani. Muka tai can wajen su can wurin bara cikin na wajen damakin nasu madatsin ruwan da na jibiya kuma da na sabke. Muka ga akwai ruwa cikin suke da ruwa kuma su suka ce a ah, nan jibiya ai su ta hata sun sako ruwa tun april wayo sun sako ruwa masu ɗumin yawa muka ce musu to amma su ma kansu yi mamaki ina ruwan ya shiga da mun taya mun leƙa mun ga a cikin gulbin na maraɗi babu ruwa ko kaɗan shi ne yasa muka ce musu da yanzu sai a samu lokaci wanda ya kamata a saki dan in ka saki cikin damar ka aikin maza bi da sai su wuce mun ka tsayar su ga ya kamata a riga lokaci mai kyau kamar fara rani da damar fara rani nan ne kamata a sako ruwa dan wa'annan mutane su dake cikin gulbi su zo su yi aiki da ruwan nan a ƙarshen zaman taron da ya ɗauki tsawon kwanaki hudu na ji ta bakin mas a na shi akko shugaban tawagar 'yan najeriya kuma a ofishin ministan albarkacin ruwa na ƙasa inda ya fara da cewa actually we have achieved our objective because all the areas of suspicion and fears and doubts of one another has been cleared and we have also thought of how to improve our ai wannan buri ya cika yadda aka ɗauki matakan magance matsaloli da ke akwai domin manoma a Nijar su amfana da ruwa masu hitowa daga Najeriya a cikin kyakkyawar hulɗar dangantaka tsakanin al'ummomin ƙasashen biyu. Babban burin shine yaƙi talauci da magance matsalolin ƙarancin abinci. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maraɗi, jamhuriyar Nijar. sai masu tsaro a yi mana aikin gafara saboda ba mu samu damar gabatar muku da shirin noma tushen arziki na Halima Jimrau ba. Yanzu karfe shida da minti kusan ashirin da bakwai na safe a Najeriya da Nijar da Kamaru karfe biyar a Ghana to ga tushen kanun labarai kamun mai sallama. shugabannin afirka ta yamma sun amince da wani tsarin matakan soja na taimakawa kasar mali wajen kawo wato kwato arewacinta daga hannun 'yan tawaye masu kishin islama shugabannin kasashe goma sha biyar na kungiyar tarayyar tattalin arzikin afirka ta yamma ecowas ko kuma siriyawo sun amince da wannan matakin da zai kunshi sojojin afirka su dubu uku wanda kuma za a ba izinin aiki na shekara guda akasarin sojojin za su fito ne daga kasashen da ke cikin kungiyar ta ecowas tuni ma har wasansu sun riga sun bayyana cewa za su ba da tallafin sojojinsu 'yan majalisar ƙasar girka sun amince da kasafin kuɗin shekara ta 2013 wanda ya zabtare kuɗin da gwamnati ke kashewa ya kuma ƙara haraji a yunkurin ceto ƙasar daga gaza sauke nauyin da ya rataya a wuyanta. To madalla gaishe ki da haka ko Allah ya kawo mu karshen shirin na wannan lokaci sai kuma can da hanzi da ikon Allah ku sake jin mu da wani sabon shiri ciki har da kainuwa da shin Allah na Grace Alheri Abdu. kamin nan a madadin ita Grace Alheri Abdu wacce mu gabatar da wannan shiri tare da Kiba Hero ne wadda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika masa. A nan ni sahaba Imam Aliyu zan dakata ki sallama da ku sai an jima kuma mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.